Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Zama masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin FM ɗin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM duka a can Nijar A can kuma sun kasar gano kuma za a iya jima a Alfa Radio ko kuma a fada shafinmu na Facebook Live ko kuma yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Safinatu Sada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a 13 ga watan ah, Oktobar shekarar 2017 Kamar yadda muka saba duk ranar Juma'a muna magana ne akan nishadi da al'adu inda yau za mu yi tsokaci ne akan fa'idar shirye-shiryen matasa a wannan zamani. Inda za mu buɗe layukanmu na alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Ku faɗa mana irin darussan da kuke ɗauka daga shirye-shiryen matasa da kuma waɗanda suke ƙayatar da ku. Haka kuma yau za mu yi muku mabuɗin kunnuwa ne da wani sabon shirin nishaɗi da zai dinga zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka amma fa za a kalla kuma a ji shi daga bakin abokin aikinmu mai sunaye da yawa. ni ne mai suna biyar tsaffi su kira ni da ɗan tara manya su kira ni muhammad hajiya ta ta kira ni ta ce nazir sannan yan matan gari idan sun ganni su ce nazir kan duk kira ni da ziriyom ziriyom ni ne ziriyom ziriyom ah <laughs> to da wani suna <laughs> da wani suna zan kira ka uh, Zerium ne na Zerium ai ku yan ah. mata ne Zerium saki ce <laughs> kai kai mun ba ta mara zaki kira na duk wanda kika zaba okay to ya kamata ka ba eh, ya kamata ka ba mu so mun tabi mu ji yadda shirin zai wakana to um Masauraro barkanmu da saduwa a cikin wannan sabon zango na taskar BOA. Da fari sunana Nazir Ahmad Hausawa wanda aka fi sani da Ziriams. duk mai san yana baka rama ya kan shiga kogo ya ja ciki kamar ganshe ka kamar ni kam sunana muhammadu kabir ni dan jihar katsina ne kuma kafur local gamma ina masari ba wai nishadin bahaushe kadai ba na fadin duniya baki daya abin da ya shafi waƙoƙi fina-finai raye-raye da kuma harkokin kasuwancin nishadi gaba daya hmm, bafila tana ce ga ashe dole in yabe ta ga ta gimbiya sarki mai suna zulaiha da shirin yau da gobe shirin matasa da ke tabo abubuwan da suka shafi rayuwar matasa kai tsaye. To yanzu kai tsaye bari mu zo ko kuma in ce mu je ga shi abokin aikin wato Nazir Ahmad Hausawa wanda muka gabatar muku da shi mai suna da yawa. <laughs> Don mu ji shin wato ina zai toya wani a sabon sa da ake sa ran fara kallon shi nan ba da dadewa ba a cikin sashen Hausa na murya Amurka musamman a shirin mu na ko taska ne ko salamu alaikum. Mm, wa alaikum assalam. To Malam Nazir barka da warhaka. Barkan ku dai. Malam Nazir barka da Nazala. Ziriams. Yawwa to kin ka ji gayu ko? Ziriams. <laughs> To uh, Nazir ka iya fara gaya mana shin wannan sabon shiri da aka kirkiro kuma ake son kai ne zaka fara uh, a takaice ma har ka fara daukar sa wanda sai dai kawai a jira fara kallon shi. Mm-hmm. Shin ka iya gaya mana wani abu akai da farko? Eh to uh, abin da zan iya gaya maka akan wannan shiri shine da farko sunan shirin casu. Ah, abin da yasa kuma muka sa masa casu shine idan ka kula akwai abubuwa da yawa da suke faruwa na duniya waɗanda suke marasa daɗi a labarai kullum wani ya mutu an kashe kaza an mm. kaza an kaza an kaza so eh, shine sai muka ce to bari mu zo da wani abu mm. wanda ike zai dinga ƙayatar da mutane kuma dinga nishaɗantar da mutane mm. ah, ta amfani da waƙe-waƙe da muke da su da abubuwa da muke da su na basira irin namu na Hausa kuma sannan sai muka ce bari mu ƙara da na waje ba wai mu tsaya a hausa kaɗai ba a mm. gida ba a'a hatta da shauran ƙasashen duniya saboda haka idan masu kallo da saurari za su fara kallon wannan shiri mm. wasu lokutan za su gani ɗauke da masu mm. fasaha waɗanda ba ma sa jin hausa kwata-kwata saboda haka ni zan dinga fassara abubuwan da suke yi za su faɗa so eh mm. ne dalilin da ya sa muka fara wannan shiri kuma sannan ah, gaskiya mun kalli wani abu da cewar a gida wato matasanmu mu mm. muna da matsala ta ta nuni ta mm. ɗora matasa akan hanya saboda mm. ya eh, sasa a tarba eh, mm. eh. to wannan shirin muna so mai amfani da shi musamman ka kula da harkokin nishadi a kasashen mu na Hausa gaskiya an mana nisa ba kaɗan ba yawa dan naji kai magana da maganan kasuwancin yawa to da yawa yawan mu bamu san ya ake abin a ka'ida ba ya za a yi mu amfana da abin da shauransu so dalilin da yasa kenan muka ce to bari mu fara wannan shirin mai yiwa idan misali wani wanda yake a gida ya kalli tattaunawar da nai da wani bai san yadda ake abu ba a baya mai yiwa in ya gani ya ce to ashe haka zan yi Mm, ilmantarwa ma ke ma ba ma shakata ba kuma sannan wani abu mai abu da na fi so ni a ciki a mm. cikin shirin shine mm. a cikin bangarorin da shirin yake da shi shine ah, damar da zan dinga bawa masu kallon mu mm-hmm. domin za su dinga aiko da hotunan su na bidiyo muna mm. amfani da su a cikin shirin zan dinga mm. musu tambaya mm. za su dinga daukan kansu da eh, wayar tarho eh. kaga whatsapp ta yi yawa yanzu ana amfani da whatsapp da su yau wato zan yi tambaya kamar misali a abin da ka ji ko kuma ka gani na farkon nan kaga muryar sa'id na gudu ce yake waka tambayar sa na ce a matsayin shi na mawaki wani mawaki ya fi so yake sha'awar waƙoƙinsa sai ya rera wannan waka sai ya aiko da bidiyon so idan masu kallo suka ne za ka abin mun zo da oh, wani bambanci Mm. Mm. Eh. lallai kam eh. su kan za a yi za a eh. kuma na ji daɗi yadda ka ce za ka kawo waƙoƙi daga sassa daban-daban mm. kuma ka san wani abu da nake jiya dai ina uh, tattaunawa da wata ƙawata ta sa waƙan Somalia sai ce kai amma wani waƙan ya min daɗi sai nake cewa uh, kun san wani abu yadda ƙasashen Hausa yake uh, muke muna da son ɗaukan wasu daga tun balle eh, eh, maganar eh, waka mm-hmm. za ka ma daukan wasu daga wurare kaga indiya ne mm. har waka yana habasha din na wannan yan mm. masu tsalle tsalle muna da sai irin waɗannan so na ji daɗi irin wannan mm. to amma yanzu misali a cikin wannan shirin kamar yanzu rukuni rukuni nawa ka kasa shi To, wato abin da muka shi yanzu a farawa da zami ba mu samu isasshen lokaci da da za domin idan muka ce mm. rukunninnukan da muka kawo mm. za mu yi amfani da su awa ɗaya ma ba zai ishe mu ba to mm. shi sai yanzu za mu fara ne da ɗan tsokaci da minti biyar tsawon minti biyar zai dinga fitowa a duk ƙarshen mako ranar juma'a a cikin taskar boa wato a ga yaya yawwa sai mu ga kamun ludan yadda za mu ci gaba da buɗa shi so akwai kashi na farko tattaunawa da masu fasaha a ko ina suke a duniya masu zane ne masu kiɗa ne masu rawa ne masu fenti ne ma duk wani abu da ya shafi harkokin nishadi kamar yadda ne bayani sannan akwai bangare guda da muke son mu amfani da shi wajen ilmantar da kanmu ni kaina na bawa kaina mamaki domin na yi ziyarci Najeriya a kwanakin mm. baya mm. sai na tattauna da wani mai kiɗan garaya mm. sai na ce masa ya mun bayanin abun garan da ya zauna yana mun bayanin garaya dalla dalla ban taba jin ban taba kallon wani shiri da aka yi irin wannan abun ba ni kaina wani ma manta da garaya ni kaina mm. zama ne kawai ne shuru ina mm. kallon sa mm, gashi shi ne gashi al'adar mu ce amma ban sani ba kuma kaga harkar kaɗe kaɗen nan ita na taso ina yi eh, na ai inda yake faɗan cewa eh? ƙwarya ce ake haɗa da shi da zarawa ne ne da zobe da za a kwankwasa abun abubuwa da yawa da ya gaya mu ban san su ba ni kaina na ƙara eh. akan so shi sa sai nake cewa a ah, to haƙiƙa mutane za su ƙara su wannan kashi na biyu kenan sannan sai kashi na uku shine inda zan dinga tambayar abokanan tattaunawa mu ko kuma abokan masu kallon mu eh. su dinga aiko mana da abin da suka sani daga bangaren su eh. a wuraren da suke muna da masu sauraron mu da yawa akwai Hausawa a Chadi akwai su a Kamaru hmm. akwai su a Sudan hmm. akwai su a Ghana hmm. akwai su a Burkina Faso a yanzu haka eh. na fara an fara wani aboki na fara gabatar da ni ga ire-iren waɗannan al'ummomi da suke ba a inda hausawa suke ba kamar najeriya da nijar da kamar ba to sun sani a irin group din nan na whatsapp to kullum ina ganin yadda suke karanta irin sakonnin da suke turo min da yadda suke mu'amalolin su da irin waƙoƙin da suke ji da shauran su wannan zai taimaka min wajen tattaunawa da su da sanin me suke ciki to kuma gashi kai kanka mawaki ne haka to bari mu dan ji waƙar ka kai ma kanka me, this is me. chop up rana ko safiya da muna sanyi da rani da dari hip hop ni nake so I'll never retire never get tired cause I am rolling like a tiger gaba dai gaba dai mazaje na hip hop sai mazaje na hip hop dukiya mai karewa ce mulki mai shudewa ne hanya mai yankewa ce a ah, mai yanke sai mun haɗu can filin kiyama a nan ne zaka ci kwal ka ba yan sanda ba jiniya ga dan banzan gosulo a ah, can gefe guda wala kiri da sanda mai kaya kai mistake ita murmusa DPA eh, da lauya balle 'yan banga siyasar ga masu shiga gidan rediyo su yi ƙarya don an ba su ne in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta a maka kabiya Allah bai mun karfin jiki ba balle in tare kan makure amma ge mun karfin bakin da har ya wuce reza a kaifi yeah I'm saying it this is me this is me kai ne brown ah, to <laughs> wannan haka ba za ta sayi ba ai yafi kurawa ai na ga ya cashe ai ai producer kai sai a hankali to a nazir dama inda na kai ka nan kakan yi waka haka irin wayannan na hip hop da kafin tun kafin ka zo nan da sauransu shin wannan yana da nasaba da kirkiro wannan shirin eh to zan iya ce maka eh kuma zan iya ce maka a'a mhm. amma eh din mm. um, akwai lokacin da na fara waƙe-waƙen hausa hip hop a eh. gaskiya babu wanda ike masu yin su din eh. kusan da kuɗinmu eh. in muka yi muka je gidan rediyo muka ba da kuɗi a sa ba za a saka ba a wancan lokaci kenan eh. eh to wannan yasa muka dinga yi aka ci gaba to ni da cikin ikon Allah saboda ina son abin ina eh. son kuma in ya kai ta kai ga lokacin da saboda tsananin son abin da nake na dinga eh. tsananta bincike akai da shauransu kaga na saki kundin album a internet mm. online wanda kusan ni ne bahaushe na farko da na fara yin mm. haka na samu gayyata zuwa kasashen waje na fara ah, yin irin waɗannan mm. waƙe-waƙen da shauransu sai na fara samun abin hannu abin hannun da na fara samu har a yanzu zancen da nake har mm. yanzu in waiwaya mm. ba na tunanin akwai ɗaya daga cikin masu waƙe-waƙen nan na zamanin da mm. ci moriyar wannan waƙe-waƙen na zamani kamar yadda ni na ci moriyar ta ina tabbatar maka da wannan to amma dalili shine babu Mm. babu wani wanda yake dora babu kamar yadda ce maka sa hanya mm, mm. wannan sha matukar wahala kafin in dora in samu wannan hanyar akan kaina to matasa da yawa yanzu ana magana rashin aikin yi rashin kishin al'ada da shauransu abin da yake faruwa shine babu sa babu sa kai to wannan shine a din a'a din kuma aikin jarida na ɗan mm. kamun in zo nan mm. na taɓa shi a baya amma ba wai kaso ɗari bisa ɗari ba mm. zuwa na nan gidan sashen hausa na koyi abubuwa da yawa na koyi aikin jarida yadda ya kamata kuma um, na sami Ɗorin hanyar nunin nunin eh, daga mm. wurin ire-iren ku su Maryam Bugaji da ah. Safinatin da shawaransu mm. da daura mu a hanya to wannan shine a din so shi yasa ce maka mm. abubuwan dalilan da yawa da yawa eh, to yanzu misali ah. mu koma kan maganan ya Maryam kafin ka ah, tambaye shi eh, a maganar sa hanya nan da yake kai yanzu da ka samu ka tuntun ka har sai da ka samu hanya da kanka me kake yi dan ganin cewa ire-iren masu basira irin taka sun samu hanya misali ko kuma shawara daga mm. wurin ire-iren ku kuma da kuka kai labari to akan kaina ina yin mm. wani abu guda daya mm. akasarin mawakan nan a kusan kullun nakan samu sabuwar waka sama da biyar ko kuma ƙasa da haka a kullum da aka sake ta daga gurin mawakan sun san ni na san su wannan yasa wani lokaci suka mun tambaya zan yi in kaza nakan ba su shawara mm-hmm. ɗaya zuwa ɗaya daga mm. ni da su eh. to sannan ban abin da nake tunanin zan yi shine in ka mm. kula zaka ga a kasashen da aka ci gaba ana yin hotuna da videos da shauransu mm. a irin su YouTube mm-hmm. na koyar da wasu abubuwa duk abin da kake son ka koya an kawo internet zaka samu amma ina tabbatar maka abu ɗaya da zaka samu na Hausa namu ana koyarwa kwalliya ce ta mata. Ah. Sun <laughs> babu babu abinci to to dafa abinci amma misali zai wahala ki ga wani ya zo ya ce ga yanda ake koya aikin mm. kwamfuta ga mm. yanda ake koya yanda eh. za ka yi zaman ah, studio eh. ga yanda ake nuna yanda za ka saya ka siyar ga yanda ake da Hausa ba da shi batir ya mutu min ina son irin ka daura wannan batir da wannan da wata waya da ake hadawa na eh. sai yanda zai kawai dan shiga kawai ina shiga YouTube bubu ne ga yanda ake kuma kusan me ke min daɗi da kai wani cikin masu sauraron mu da ke cewa ni dai gani nan da shanu na ina sauraron ku ina daji ina kiwo ina eh. to kaga irin wannan abu tunda har zai iya yin mm, wannan sako ya same mu a Amurka mm. kaga duk abin da aka sa mashi zai karba zai eh, amfani da shi to to albishirin shi ma a cikin wannan waka akwai ta fulatanci zai ji da su zina zarne sakai <laughs> a tambaya ta ma ina ma so mai tambaya na ce mm. eh, Nazir kai ba fulatani ne ina ji kana ta magana da shauran su da <laughs> shauransu da shauransu <laughs> kai kai kina son ki san ba kai ne ina iya tambayar shi wani abu ga ya mun shi ah, da ah, Hausa amma kafin nan kafin nan tambaya ta tambaya ta yanzu ka ajiye waka ne ko koyaya? yaya? Ah, gaskiya ban ajiye waka ba. Mm. Aiki aiki ne ya hana ni waka mm. amma ina son waka har yanzu a cikin ɗaki na ina da jita yawwa ina da kayan kaɗe kaɗe na a cikin ɗaki na mm. ina da studio abin da kira studio eh. ina da shi cikakke a gida na ba abin da ba zan yi to kaga yanzu kenan lokaci ne eh, daban da shi to ai kama ka kwantar da hankalin ka tunda muryar Amurka ta ce ga shiri kai na eh? kaɗe kaɗe da wai ai kenan to sai ta kuma kana da kana da burin kai ma ka amfani da irin kayan kaɗin gargajiya da kake magana kai da mutane man aje daga gefe yawa to wannan naji daɗin wannan tambayar take mm. Maryam kafin in bar Najeriya mm. Mm. ban taba tunanin in tsaya in koyi wani abin kiɗa na gargajiya ba ban taba ba saboda irin yadda aka raina abin abin wata kuma irin yadda muka koya muka gani ana faɗa so na raina abin amma da na zo amurka amurka na fara koyan kiɗa da kayan kiɗan gargajiya irin na Afirka. To kaji. Ne mm. aiki da wani a wata jami'a wani farfesa a University of Florida mm. jami'ar Florida mm. inda yake koyar da kaɗe-kaɗen da kuma raye-raye na gargajiya na 'yan Afirka ta yamma daga ƙasar Gini da kuma Senegal da Ghana. Mm. To na zauna karkashin sa shekara biyu a nan na fara koya su. Ansa tambaye ki mm. hakika mm. zan ci gaba da koya. In ka ko na ga ko zan iya. Kuma ka san ka san wannan wakan wakokin eh. blues din nan da ya tashi eh. ya zama yadda ya zama eh. hip hop da komai din nan ah, cewa aka yi ma kamar ya samo asali ne daga Afirka ta yamma. Eh. Saboda yadda waƙo bayi da aka ɗauko su daga can. hakan da suke eh, irin wannan eh, kaɗa-kaɗa da waƙe waƙe irin wani ma bakin mm. ciki ne sa shi ke ta waƙa mm. To daga nan ne ya zama ya rikida ya zama abin da ya zama yanzu. To mu kuma mun yi watsi da namu. Sosai wannan mm. gaskiya ne to to to amma yanzu kan ina ga ai kafin mu dan mika mu shiga wurin masu sauraro da muka ce zamu bar su su kira mu su gaya mana ya kamata mm-hmm. mu dan rausa da wannan. Mm-hmm. To Ziriyam Hausa Fulani. Hausa Fulani mun danno. Hausa Fulani za mu iya. Barin ɗan faro rap kafin in singin kowa ya ji. oke kai da ke yin harara karo rediyo dan kaji. kai caka kai suke ta surutu sun yi kama da 'ya'yan kaji. Turga wata can tana korafi sannan kuma ba wuya ta yi yaji. ina lahama asabiri ni ku dau hakuri da kowa ku ji akan rap ne nake yin bayani wasu ko ba su so san su kai ko a arewa mu ne a ko an zage mu to karkaje Hausa community in ka duba akwai yalo da garji kamar masa ga gurasa da kosai tsire ya fi daɗi da yaji we have a cultural heritage and new ones are coming up a nishaɗi Hausa ce kan gaba gurmi ganga kaɗa dan ji Hausa hip hop ne nake dakata min saurare ni ko dan gaba. Hausa Fulani mun danno. Hausa Fulani za mu iya. Hausa Fulani mun danno. Hausapalam Nizamiya. Give a piece of my mind, cause in a long time they underestimated my kind. Malo Malo, when it comes to mind back to the memory lane. We got a system walking long before the white step in this land. We socialize politically, economically, we able. Got us just a system walking the place that was stable. We got so much love, plus we're willing to share. Now that we here, check out the musical flair. We got a Legino lyrically we got ability to a ce ashe har ta turanci ana taba ana ta eh, komai an zagaya komai an shiga kenan to hmm. alhamdulillah <laughs> eh. Eh, to bari mu dan dakata kafin mu je ga shawarwarin haka ne ya kamata yanzu zamu ba ma masu sauraro dama su faɗa mana darasan da suke koya daga shirye-shiryen matasa musamman nan na murya amurka musamman ga sunan ga yau gobe ma muna yi ga nasu ne kullun dan su da zai zo ga dan da duka da su mm. to bari mu ji ga kira daga kwara salamu alaikum Ana daga salamu wa rahmatullah mai oh. magana Bello Alhaji Garba Dina Sokoto Najeriya. To Malam Bello. To Bello barka da warhaka. Eh, gaskiya Eh, madalla alhamdulillah gaskiya irin shirye-shiryen da muke koya musamman ma ga wannan BOA na matasa to abu ne wanda yake wanda muna jin daɗin shi ƙwarai da gaske kuma muna koyan darasi ne mai yawan gaske. Yana ilimantar da mu kuma yana ba mu nishaɗi da kuma ilimantar suwa. alhamdulillah. Mun gode sosai Bello. Abu ne mai To mun gode Bello ga wani nan daga Jos Safinatu. To assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wa muke magana yau wa barka da shigowa. Am sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga cikin garin Jos. Highlanders Kabiru. Hmm, Highlanders barka da shigowa. Kuma muku fatan alkhairi Malam Usman gaskiya. Hmm. am hausawa ya burge ni sosai sosai. Eh, yana jin ka. <laughs> Dalili kuwa shi ne ga gashi shi ɗan jarida. Eh. Kuma sananne a duniya. Eh. Kuma sannan gashi yana wake-wake. Kuma yi alfahari da yare na na filatanci wallahi. Ina ga ma Usman a yanzu a cikin murna nake so. Daga jin murya kan kuwa da jin murya ka. To kun gode. Allah masa basira ku kuma Allah ya kara muku ɗaukaka. Amin amin. To kafin ka tafi. Kana ji. Kana ji ni ma bari ma bari Ka fulatancin. Mm. Kana ji na? Na sare. Awali <laughs> jam. Awali jam. Sai an jima Highlanders. Sai <laughs> mun gode Highlanders to bari mu ji akwai wani alayi ko? Salamu eh. alaikum. Hello? Yawwa wa alaikum salam barka da shigowa yau da gobe. Eh, na yanku Lafiya lau da muke magana. Suna na Nuhu ne Tela Eh daga ina? Daga nan daga Ilele Nwari River State Port Harcourt. To barka da shigowa dan mutanen Port Harcourt. <laughs> Eh, gaskiya ina jin daɗin wannan shirin ku wallahi yau ne Allah ya sa na yi dacen samun ku. Ah, alhamdulillah ka shigo kuma da ranar nishadi. Yau juma'a ta kace eh, ke. Ta kace yau ka. Mm. <laughs> To mun gode sosai. Allah sa ka da alheri. Amin amin mun gode sosai wallahi. Yawwa. Na gode. Madalla to to ina ga kaman bari mu ga akwai wani ne a layi. Hello? Hello? gaba. Salamu alaikum. Alo, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da wa muke magana? Kana magana, kina magana da Bello Idris ne daga Yola Mubi. To, sannan sannan Barka da shigowa. <laughs> Bello. Kabara, mar Kabara kuna burge ni wallahi tallahi. Eh, eh, mun gode. Allah eh. sarki. cikin farin ciki wallahi tallahi tsabar yadda nake ji yana sawa kamar mu matasan nan mu da muke karanta mass communication yanzu hakan nan mm. muna ya bu dauke kamman ma Muhammad tun ya take ne. Eh, ah. Oh, tun ya take ne haka ne. ta To <laughs> na gode sosai. Na gode sosai. To sai a ci gaba da kasancewa da yau da gobe. Eh. eh. <laughs> daga Yola Adamawa Kobi. To mun gode sosai Bello daga Yola. Wai lalle wannan tsohon mai tsohon mai Yana biye da kai kamar yana biye da kai inda ka tafi. Na gode da ka biyo ni har cikin yau da gobe. <laughs> Eh na gode. Mm. Yau wato kusan sai in ce yanzu kan ka san duk wannan abubuwan da muke magana akai muna magana ne akan muhimmancin shirye-shiryen matasa. Shin Nazir mm. yaya kake kallon shirin matasa misali nan da shekaru masu zuwa? To shirye-shiryen matasa abu kallon da nake masa akwai maganganu da yawa a ciki. Mm. Magana ta farko shine abin da nake gani shine mm. muhimmancinsa ya kamata gwamnatoci da hukumomi da waɗanda suke da hali mm. su mai da hankali akan shirye-shiryen matasa saboda idan ka kula ko a kasashen da aka ci gaba misali misali a nan amurka misali a nan amurka a um, matasa suna akwai ana ba matasa gudunmawa da yawa a mm. unguwoyi a uh, mara me ake cewa community mm. uh, irin community development da ake na kungiyoyi din nan mm. a alƙaryoyi wurare daban-daban za ka ga yadda ake eh, za ga an tara su a unguwa an ce yau ga wani ya iya karatun kwamfuta mm. sai a ce ya zo ya koya wa wasu da shi ko kuma ko a yi baje kolin eh. basirar kamar haka ne haka ne ha tuna mun akwai sanda Maryam kin san da yake dan maganan zane zane da nake dan koya mm. kikan dan turo ki ce gashi can ana wani taro sai ki ga kawai unguwa an share layi guda an ce duk masu zane ne yau za su mm. kowa ya baje basirar sa ya san wannan wannan ya san wannan haka ne haka ne to to gaskiya muhimmanci ɗaya daga cikin abubuwan da suke da ike da muhimmanci kenan sannan gaskiya idan matashi fa bai da abin da zai yi idan matashi bai da abin da zai yi akwai matsala wahala eh. daga nan zaka ga an fara shaye-shaye eh. daga nan zaka ga an fara abubuwa na na mm. lalaci ko na ɓatanci ko sace-sace ko kuma mutuwar zuciya ta faru mm. amma idan dai har matashi ya samu abin da zai yi hankalin shi yana kan wannan abin da zai din ya gane me yake son yayi yana yi mm. abu zai ji daɗi don haka ɗaya daga cikin abubuwan da zan gaya maka kenan na amfani ko mace muhimmancin shirye-shiryen matasa eh, eh. malam ziriams wada shawara zaka ba matasa kan zaman majalisa zaman shaida to zaman eh. majalisa yayi amfani zaman majalisa ka san ko a turai ana yin shi na ɗauka mu kaɗai ne hausawa muke Eh. amma ha a turai nan ma ana eh, zama majalisa mm. so zaman majalisa gaskiya duk zaman majalisar da za a zauna a yi musu akan dan siyasa ko a yi musu akan bal ko mm. wannan ya sai mota ko wannan ya mm. sai mota a yi gulmasa ya wuce ko kuma a ce wance ta yi kaza wane yi kaza ko ba ta aure yauwa wannan zaman majalisar bai da amfani idan da a ce za a yi zaman majalisa irin yadda muke muna da fadar kamali a gida a iso eh, idan muka taru <laughs> da abokanan mu gaba ɗaya a mm. wannan lokaci abinda muke cewa shi wani littafi ka karanta mm. wani littafi kake mm. na addini da na zamani da zamani na kimiyya da har gasa muke wani nobel da wani nobel da ko kowanne kai hakika to irin wannan zaman majalisar yana da muhimmanci na ilimi na karawa juna sani amma zaman majalisa irin mm. wanda dai ake a teburin yanzu mm. ya koma teburin mai indomi mm. <laughs> eh, yanzu ya koma teburin mai indomi a gulmar wani abu ka faɗi abin da babu ruwan ka shiga sabgar da babu ni kuma wanda na sani na zero na zaman bakin titi ne na zaman bakin titi ai ai duk ne ne duk wanda ya zo shi da da mu da shigo gari an san ta eh. wani ya sai ta lokaci ka nazari nazar kun eh. tunanin yanda zan yi kila ni ya zan yi kiyar a unguwar mu wani irin abu za mu yi unguwar mu kananan kannan mu kwatocin unguwar mu tambaya ta a uh, malam nazari ta yaya zaka amfani da wannan damar naka ta wannan eh, kafar din ta yaya eh, zaka eh. amfani da ita wajen mm. amfani da shi wannan wake-wake nan da kaɗe-kaɗe nan wajen mm. samar da zaman lafiya da muke ta fama da shi a mm. ƙasa. hijira To na farko abin da nake abin da zan abin nan abin da zan yi ɗaya daga cikin abin da nake son in yi amfani da shi idan magana akan zaman lafiya samar da zaman lafiya a cikin wannan shiri nawa shine duk wanda Mm. kika ga yana neman tashin hankali to bai taba samun mm. kansa a cikin fitina ba mm. amma gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah idan har abin da muke gani a talabijin a kasashen kasashen duniya ko kuma mu a gida yana faruwa idan mutum yana da hankali ba zai so ya faru gare shi ba dan uwanka ya kama da wuta ka eh, shafa wa naka ruwa yawa kuma abin da zaman lafiya bai kawo shi ba gaskiya tashin hankali ba zai kawo shi ba saboda haka wani abu ne da na yarda da shi ko waka da ranka ya ɓaci waka na kwantar maka da hankali eh, ina yadda da wannan eh, waka na ɗaya daga cikin abin da ke kwantar da hankali eh, ta sa ka ji baka ma jin abu a ranka baka jin Allah sarki to to amma daga daga ƙarshe kafin mu rufe da wata waka taka to Nazir magana tsatsauran ra'ayi a wurin matasa za ka ce wani abu Ƙwarai kuwa magana tsatsauran ra'ayi akan matasa eh. wani abu ne da bature yake kiran a turanci suke kira indoctrination eh. wato wankin kwakwalwa ke eh, a juya maka tunani kuma akasari in ka kula inda juya tunanin ne yake afkuwa yana faruwa ne sakamakon rashin ilimi idan aka ba mutum ilimi aka ba shi damar yayi karatu da kansa zai yi bincike ya gane menene gaskiya menene karya amma idan har aka hana ilimin nan to akwai matsala akwai matsala so mhm. don haka ina again kiran da zan yi da shine gwamnatoci da hukumomi da dattijai da masu hali mhm. a sa jari a cikin bada ilimi a sa jari a cikin to maganar kamar wasu da suke gani social exclusion ana mai da eh, wasu saniyar wariya cikin jama'a so mm. wannan me zaka duk duk yana ciki ai maryam mm. abin da ke jawo wannan social exclusion din janye wani daga wani bangare a wannan yanzu kamar misali hmm. an hana karatun boko misali an lalata makarantu a gida hmm. masu hali sun ɗibi ƴaƴansu sun kai su kasashen waje ya ya dan talaka da bai makaranta ba zai iya shugabanci a gaba hmm. dan mai kuɗin nan da aka ɗauke shi aka kai shi waje ya karatu shi zai dawo ya mulki a 'yan talakawan da aka hana karatu mm. kuma kullum shi talaka ne yana jin haushin wannan hakika. Mm. shi sa da an zo masa da wani mummunan ra'ayi nan da na sai mm. sai hasara ta shigo bakin ciki kyashi da shauransu gwamnati iyaye yan jarida masu kuɗi al'umma gaba ɗaya kowa yana da rawar da zai taka nazir ahmad hausawa mm-hmm. ziriyam mun gode na gode kabara to yanzu kan dole anan zamu tattara ina mu ina mu mu ce sai Allah ya kai mu kuma mande ta bakin bature eh. wato litinin kenan tushen aiki ciki hmm. yanzu kan sai in ce a madadin ita maryam bashir bagaji sai kuma dangi da shi kan shi nazar ahmad hausawa sai karina shugari ita ce ta hada mana ko kuma ta dauke mu a cikin shirin faifan bidiyo ko muke kallon kanmu yanzu sai kuma daniel brown da ya bada umarnin shirin da injiniyan mu yau mr sulaiman tarawali wanda ya hada mu a facebook live abdulaziz adali toro usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu karasa da wannan ɗauke malmen ɗum fel ti'en to ɓe sande ko onon yaake onon yaake onon yaake non tuɓi tomaje girde ene dina jande nde hande pulo nagge pullo morande andeno mo ɗiɗɗon nodde o ummo debbo e gorko non ɗo ɓolle an fu tokko ko jande hanke landam gendam landam gendam landam gendam jande hanke landam gendam landam